Allah kawo mu yau biyu ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1437 kuma sha shida ga watan goma dubu biyar. domin ci gaba da majalisunmu na hadisi a cikin wannan masallaci jami'u shekhi falhat salafi Allah ya ji kansa kuma muna cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al'imam abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi al-jumma'ili alaihi rahmatullahi ta'ala idan ba a manta ba muna cikin babun rahni wa ghairihi za mu tashi hadisi na ɗari biyu da tamanin da takwas malam ya ce an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma qala ja'ala وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الهدود وصرفت الطرق فلا شفعة وأن حديث أن ساموشي دقى صحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري الله مدوك تنسل كي دد شيد شيد ما هيفنسا يتشي ya ce ja'ala wa fi labdin qada yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ,ja'alan annabi sallallahu alaihi wa sallam a lafazin farko ke annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya a wani lafazin qadan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci a game da bishufa'ati game da shufa'a za mu ji me ake ce ma shubu'a fi kulli ma yuqsam a cikin duk abin da ba a raba ba fa idza waqa'at al hudud idan aka sanya iyakoki wa surifat turuq sannan hanyoyi suka bambanta fala shufa'atu ba za a yi shufa'a ba wannan hadisin an samo shi daga Jabir Jabir ibn Abdullah ba baƙon mu bane yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da yawan riwaya guda bakwai ɗin farkon nan to jabiru ibn abdullahi al-ansari yana cikin su shi ne ya waito mana wannan hadisi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a inda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci a game da shuku'a za a yi shuku'a a game da duk abin da ba a raba ba amma in aka riga aka raba kowa ya san ga hanyar gidan shi ko ga hanyar filinsa to ba za a yi shuku'a ba to me ake ce ma shuku'a malamai suka ce abinda ake ce ma shuku'a ash-shuf'atu bi dhammi shi ash-shuf'a za a yi mashinun damma suka ce abbanmu shine a hada abubuwa a hada wani abu da wani abu a lugar larabci ke wa ziyada ko kuma a ƙara wani abu akan wani abu wattaqwiya ko kuma a ƙarfafi wani abu wal i'ana ko kuma a yi taimako a lugar larabci idan an ce a shufa to ɗaya daga cikin waɗannan ma'anonin ake nufi babban malamin hadisi al-imam ibn al-asir al-jazari rahimahullahu ta'ala a cikin sa an nihaya fi hadisi hadith yake cewa ash-shufa'atu fil mulki fil milki ma'rufun ma'rufatun yace in an ce shubuha a cikin abun mallaka to an san me ake nufi wa hiya mushtaqqun min az-ziyadati an tsamo wannan lafazin ne na ash-shubuha daga ƙari لأن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه فيشفعه به كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا shaf'a. yace abin da ake ce ma shuku'a an san shi a cikin fikihun musulunci abinda ake nufi da shufu'an nan shine an tsamo shi daga ƙari ne domin shi wanda yake yin shuku'ar yana karɓan abin da aka riga aka saida sai ya haɗa da nashi shi kenan sai ya tashi daga matsayin da kasansa ɗaya ne sai ya zama yana da kaso biyu har yanzu kila ban fahimci abin da ake ce shufu'a ba amma al na hajar ya ce abin da ake ce ci kalu hispati sharikin Ila sharikin إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمى أبن دا أكي شيء مشفعة شيني متاني قدادي سيسو حدث fili ɗaya, ko su sai gida ɗaya ƙofa ɗaya ake shiga gidan amma dukkaninsu gida ɗaya ne ƙila ma haya suka sa Du wata ko duk shekara suna karɓan albashi a matsayin gidansu ne to shi kenan sai ɗaya daga cikin waɗanda suka haɗa suka sai wannan gidan yana son ya sai da nashi to da ya tashi kawai sai ma abokin abokin da suka haɗa kuɗi suka sai wannan gidan ba bai yi shawara da shi ba sai je siyar ma da wani ɓangarensa to shari'ar musulunci ta ba wannan abokin kamfanin nasa wato wanda suka hada suka siya wanda ba a siyar masa ba shari'a ta ba shi dama ya kai kara kotu a ɓata wancan cinikin da aka yi da wancan shi a dawo masa shi ke da hakkin ya siya idan kuma ba shi zai siya ba to a ba shi damar ya kawo wanda zai siya wanda ya yarda da shi wannan shi ake ce ma fa'a. mun fahimta mutane biyu ko fiye da biyu ina nanatawa mutane biyu ko fiye da biyu sai su haɗu su sai fili ko su sai gida a matsayin gidansu ne dukkaninsu kuma ba a raba ba ƙila ma haya suka bada a matsayin za su rika samun wani kuɗi na cefane wanda zai rika shigo musu lokaci bayan lokaci to a shari'ar musulunci ƙa'ida ce idan ɗaya daga cikinsa yana son ya sai da ɓangarensa to sai ya sai ya siyar ma da waɗannan abokanan kasuwancin nasa wato waɗanda suka haɗu suka siyan tare da shi idan ba za su siya ba to ya ba su dama su kawo wanda zai siya domin ya zama tare da su idan har ya ka sassaɓa ya tashi ya je siyar ma da wani can ba tare da izinin sharikinsa ba wato abokin kasuwancinsa ba to wannan abokin kasuwancin nashi shari'ar musulunci ta ba shi dama ya kai ƙara kotu alƙali ya ɓata wancan cinikin shi a ba shi damar ya siya ya zama ya mallaka ga baki ɗaya idan ba zai siya ba ya kawo wanda yake so ya siya ina jin yanzu kowa fahimci abin da ake ce shufa'a to shine nan sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma yake ba mu labari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci game da irin wannan amma fi kulli ma lam yuqsam a cikin duk abin da ba a raba ba amma fa'ida in aka raba aka fa'ida waqa'atil hudud idan aka riga aka raba kowa ya san iyakan nashi sannan wasu rifatin turuk sannan aka kakkau da hanyoyi kowa ya san hanyar shi ga gidan shi ga kofar shiga gidanka can ni kuma ga kofar shiga gidana to manzo sun yace fala shufa'ata anan babu shufa'a yana da damar ya siyar ma wanda ya ga dama tunda dama ba tare suka haɗu ba a yanzu ba tare suke ba to wannan mas'alar ta shufa'a tana da muhimmanci malamai kuma sun yi maganganu masu yawa a kanta so daga bayan tarifinta mun ji ma'anarta to me hukuncinta الإمام البغوي رحمه الله تعالى يا فدا أشيلتا في السنة يكي اتفق أهل العلم ما لم يجباكي إيه سن على ثبوت الشفعة أكن شوى إن وأنه كنت يا للشريك في الريع المنقسم a game da duk abin da za a iya rabawa amma kuma sun yi musharaka sun yi tarayya ne shi da uwansa a ciki idza ba'a ahadu shuraka'i nasibahu qabla al idan ɗaya daga cikin ma'abota mallakar ya tashi ya siyar da bangaren kafin a raba falil baqi na akhdhuhu bi shufa to shari'ar musulunci ta ba sauran dama su je su karɓi wannan bangaren nasa da ya je siyar ma da wani ba da izinin su ba bi shufa ta hanyar wannan ka'idar da ake ce mata ash-shufa bi misli saman alladhi waqa alayhi idan aka tashi to nawa aka siyar wancan ya siya sai aka ce ya siya ne a dubu ɗari biyar to sai su mayar masa da dubu ɗari biyar ɗinsa su sai su anshi wannan domin su haɗa da nasu ya zama nasu wa in ba a bi shay'in mutaqawwamin min saubin au abdin idan kuma da ya tashi siyan shi wancan mutumin da aka siyar mawa din ba da kuɗi ya siya ba Ƙila a lokacin da ake da bayi ne bawa ya bada shi kuma sai aka bashi wannan bangaren ko kuma a'a tufafi ne ya bada sai aka bashi wannan bangaren to shi ma fa ya akhudhu bi qimati ma ba'ahu bihi sai a mayar masa da wannan kimar in akwai bawan sai a mayar masa da bawa in kuma babu bawa sai a kimanta to wannan bawan da aka ce da shi aka ce da wannan filin da shi to nawa za a ci nawa bawan zai yi a kasuwa shikenan sai a tsakko kudin sai a ba ma wancan shi wanda aka siyar masa a farko amma shari'ar musulunci ta ce ba shi ya kamata a siyar mawa ba domin abokin tarayyar mai filin shi ya kamata a siyar mawa ina jin kuna ganewa to wannan abin da al'imamul bagawi ya faɗi ce الإمام الملقن رحمه الله تعالى يكتب هذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة وأن حديث دمك كان تانا جابر بن عبد الله ينا ليلة قتشن كنشو كنشنا أسلي لسوك تبت الشفعة وقد تضمن أحكاما كما يطن شو كنشو كنشا ديوا دقتشك الأول نفرقو ثبوت للشريك في العقال ما لم يقصر malamai sun yi ittifaki akan cewa shufu'a tana tabbata a al'iqab abin da ake ce ma shine fili ko gida idan wasu mutane guda biyu suka haɗu suka sai gida a matsayin gidansu ne ba a raba ba a matsayin mallakarsa su biyu to idan ɗaya yana son ya siyar da ɓangarensa to wajibi ne ya siyar ma da ɗan uwansa wajibi ba idan ya ƙi siyar masa ya je ya siyar ma da wani shari'a za ta ɓata wancan cinikin da aka yi da wancan mutumin a dawo ma da wannan abokin mallakar a ce masa ya siya idan ya ce shi ba zai siya ba sai a ce to ka kawo wanda kake sanya mallaka idan kuma da ya ji labarin an sai da wannan bangaren na sai ce oh to haka wani zai mini ni da muke tare da shi bai sanar da ni ba kawai yanzu zai je haɗa ni da wani mu rika hudda da mutumin da ban san shi ba ai shi na sani shi kenan sai suka ce masa to ka je kotu sai ce a waye siyar mawa sai aka ce ai wane siyar mawa sai ce to shi kenan babu komai sai zo mu ci gaba da tsare-tsare kawai kaga anan shine ya da ba matsa masa akai ba amma ya je ya masa karfa karfa kawai ya je sai da ba da izininsa ba to yana da dama shari'a ta ba shi dama ta ba shi iko ya je gaban alkali ya ce ga abokin mallakarsa ga abin da ya aikata masa shi kuma alkali zai ce to ya bata wancan cinikin da aka yi da wancan a mayar masa da kudinsa shi wannan shi zai siya domin ya haɗe ya zama nashi baki ɗaya huwa ijma'un al-imam ya ce wannan ijma'i ne na malamai ba a samu wani malami da ya saba ce ya saba a game da wannan mas'alar ba cewa in dai gida ne ko fili kuka haɗu kuka mallaka to wannan shine hukuncin da ya tabbata a sunna shine hukuncin da ya tabbata a fiqhu shi ya wajaba a zartar shine sai ya ce wa ya'ni bil iqari al aghdha wa dhiya'a wan nakhla ala ma fassarahu ahli lugha yace idan suka ce al iqar da aka ce an yi ittifaki a kansa shine malamai suka fassara shi ko dai ya kasance fili ko kuma ya kasance gida ko kuma ya kasance gona ce ta dabino wannan an yi ittifaki a kansa. الإمام الملقم يتشق بدا شوية وخصت بالعقار لأنه أكثر الأنواع ضررا أنواري أن شيء فيلي دومين شيني إن إن زونكت أجدا مثالي misali ku ma'aikata ne ku biyu sai misali aka ba ku wani dan kudin ku misali kamar irin kudin hutu to amine ne ku biyu suka ce to wani mu haɗa mu sai gida mana kawai ga gida can a waje kaza an yi min tallarsa ka kawo an ce gidan nan miliyan biyu ka kawo miliyan ɗaya ni ma in ba da miliyan ɗaya sai mu mallaki gidan ka ga mun huta da haya dama matan su ɗaiɗai misali shi kenan suka sai gidan nan a matsayin miliyan biyu sannan ba a raba ba ba su raba kowa an ce ga bangaren shi ba dai kawai sun ce su shiga su ci gaba da zama shi ke da da suka ci gaba da zaman su sai ɗaya daga cikin su sai ya ga shi fa yana son ya da nashi to shine muka ce shari'a ta ce wajibi ne ma wannan talla ce to kai wani fa kaga gidan nan da muke zaune a ce kaga dai mu bi muka mallaka kuma ba a raba ba amma dai kuɗi ɗaya muka siya kowa adadin kuɗin da ya bada daidai ne kai miliyan ɗaya ka bada ni ma miliyan ɗaya na bada saboda haka ni ina son in sai da ɓangare na ka suna ina son in sai da shi so da ka siya ce a ah, to ai ni ba zan iya siya ba ka san yanzu ban da wasu kuɗi ya ce to ka kawo wanda zai siya domin kada in aje a siyar ma da wani wanda ba mu san shi ba ko kai wanda baka san shi ba ka ga mu zaman mu da muka yi zaman lafiya muka yi ni da kai da iyalai na da iyalanka mun zauna lafiya zaman gida ɗaya sai Allah saboda haka ka nemo wanda kake son ku ci gaba da zama tare da shi shi ce idan ya ce a'a na baka izini duk wanda ka ga dama ka je ka siyar ma dawa ni ni ba zan siya ba sannan ko ban da wanda zai siya to shike to shi yasa sai shari'a musulunci ta fi bayani akan gida ko fili saboda rigima za ta fi shiga cikinsa sabanin wani abu da ba su ba in ji al-imam al-mulaqqi yace wa shadda ba'dhum amma wasu daga cikin malamai su kuma sun zama daban fa asbata hafil urubi sai suka ce hatta kayan kasuwanci ma ana musu shufa idan kuka haɗu kuka kafa shago da kai da wani shikenan ba a raba kayan ba amma adadin kuɗin da kowa ya bada daidai wa daida ne to shi ma idan yana son ya rabu da bangaren sai siyar kai dole zai siyar mawa in ji wasu malamai kun ga anan sun kara sun wuce matsayin fili da gida sai suka kara suka ce hadda kayan shago da ake kasuwanci da su su ma sai an musu haka amma al ya ce wa shadda wato su sun zama daban sai ya faɗa mana sai ya ce wa hiya riwayatun an ata wannan riwayar irin wannan hukuncin an samo shi daga al-Imam Atha ibn Abi Rabah babban tabi'i malamin Makka qala al-Imam Atha yake cewa yasbutu fi kulli shay'in hatta saudi yace shufa'a ta wajaba har a tufafi idan kun sai wata riga misali ku bi kila haya kuke badawa kila rigar riga hawan daushe ce sai kuka ce kaga ana samun in za a yi hawan daushe irin riguna kaza ake sawa mu sai irin waɗannan rigunan mu ajiye saboda ba da haya in hawan daushe ya zo ko hawan sallah to al-imamu ata ya ce idan ɗayan yana son ya sai da ɓangarensa na wannan kasuwancin to dole kai zai siyar mawa a matsayin abokin mallakarsa in koyi zai siyar ma da wani to shari'a ta baka dama ka je ka kai ƙara shari'a kuma ta ɓata wannan cinikin a ce kai ka siya ko kuma ka kawo wanda zai siya in ji al'imamu asa wa an ahmad riwayatun annaha tathbutu fil haywani wal bina'i munfarid amma al Ahmad bin Hanbal shi ma an daga gare shi yace shi ku ana tabbata har a dabba sai kuka sai misali jaki ana kasuwanci da shi ana haya da shi kila ana ɗiban mangala ana ɗora ma mangalarsa yashi ko ko jan ko abin nan marmara to idan yana son ya sai da ɓangarensa a jakin nan to dole kai zai siyar wa ba ya siyar ma da wani ba mun gane walbina bina'il munfarid haka nan ma gini in ji imamu ahmad to duk waɗannan maganganun da al'imam ibn al-mulaqqin ke to kenan mun fahimta cewa malamai dai suna da saɓani a game da menene ake shufu'a a kansa shin ya shafi kawai ƙasa ce da fili ko kuma gida ko ko ya shafi wani abunsu wasu daga cikin malamai suna ganin ba kawai sai fili da gida ba a'a hatta tufafi a'a hatta dabba da aka mallaka ta tarayya in wani yana son ya sai da ɓangarensa a cikin wannan abin da aka yi tarayyar, to dole zai sai ma abokin tarayyar sani, in kuma ya je siyar ma da wani to abokin tarayyar na da damar da zai kai ƙara a bata wannan cinikin to mas'ala ta gaba da ke da alaka da shufu'a ita ce a shufaatu bil juwa to wannan ma ya shafi hadda makwabtaka makwabci da makwabci ga gida ga gida sai makwabci yana son ya sai da gidansa shin wajibi ne dole ne a shari'ar musulunci ya siyar ma da makwabcinsa wanda suke kusa tare ko ko ya ga damar ya je ya siyar ma da kowa sannan idan aka je aka siyar ma da wani wanda ba makwabcin ba shin makwabcin shi ma yana da haƙƙi irin na wancan mai abokin tarayya ya je ya kai ƙara a wajen alƙali alƙali ya ɓata wancan cinikin a dawo a ce shi zai siya to malamai sun yi sabani akan wannan al-imam al-baghawi ce mana waqtalafu fi thubut ash-shufa'ati lil jar amma malamai sun yi sabani a game da tabbatar ita wannan mas'alar da ake ce mata shufa'a a abin da ya shafi makwabci fa zahaba aktharu ahli al-ilm min ashabin an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sahabban annabi sallama masu ilimi da yawa daga cikin su sun tafi wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su ila Allah shuku asalil jar suka ce makwabci bai da irin wannan hakki wasu sahabban manzon sama da yawa suka ce makwabci bai da wannan hakki amma in ba kuma ta mun ce an yi sabani to mun fara kawo na farko waɗanda suke ganin cewa babu makwabci bai da wannan hakki wa annaha takhtassu bil masha'i dun suka ce a ah, ai shuku na tabbata ne a cikin abin da aka yi tarayya abin da aka raba da gidanka da na makwabcinka ya raba suke gidanka daban gidan shi daban in ji waɗannan malama shine sai malam bagawi yake cewa haza qaulu umar wa usmana wannan magana an samo ta daga sahabin annabi sama sayyidina umar haka sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhuma wa ƙaulu ahalin ahli sannan malaman madina su fahimta suke nan cewa la shufa'ata lil ko la in dai makwabtaka ce ga gidanka ga gidan shi ya je ya siyar ma da duk wanda ya ga dama to baka da yancin da zaka ce ka yadda da wannan cinikin ba kai kake da haƙƙin a siyar maka sannan daga cikin malaman madina sa'id ibn musayyib wa sulaiman ibn وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو مذهب مالك شي ما الإمام مالك أبن دي تفاقي كينا شوى مقف شي بيد وانا حج والأوزائي هكا شي ما الإمام الأوزائي والشافعي هكذا الإمام الشافعي وأحمد هكا الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق هكذا إسحاق بن راهويه وأبي ثور هكذا الإمام أبو ثور duk waɗannan fahimtar su ita ce makwabci bai da wannan hajji kila wani daga ji kawai sai ce ai waɗannan ina ai sun ko ka duba mutanen fa Umar Usman Sa'id ibn Musayyib Sulaiman ibn Yasar jigajigan malamai al-Imam Malik al-Imam الإمام Malik, imam Ahmad Alimamu imam Ishaq al-Imam Abu Thawb dukkanin su fahimta su kenan su suna ganin makwabci bai da wannan haƙƙin amma wada haba qaumun al-imam al-baghawi yace amma wasu kuma malaman sun tafi min ashabin nabi sama daga dai cikin sahabban manzo Allah sallama wa ghairihim da wasunsu ila kubuti shufa'ati lil jar akan cewa shufa'a ana tabbata ga makwabci makwabci na da dama idan makwabcinsa ya sai da gidansa ba tare da izininsa ba bai sanar da shi ba ya je yana son ya kawo mishi wani makwabci na daban to ya je ya kai ƙara gaban alƙali ya ce ma alƙali ranka ya daɗe ko alaga su malam makwabci na ya sai da gidan shi ba ni ya siyar mawa ba kuma yanzu ni ban san wanda ma ya kawo mini ba to da ka ni ce da haƙƙin in sai gidan alƙali ya ce to a nemo wanda ya sai gidan sai a nemo wanda ya sai gidan ce kai ne ka sai gidan wane eh to an ba ta cinikin cinikin da kai ba daidai ba ne to da ka za a mayar maka da kudin ka nawa ka siya ke na siya miliyan biyar ne ta ce to kai malam mayar masa da da kudinsa sai gidan kai za ka sai gidan a miliyan biyar ya siya a yaran kai daidai wallahi ba ni da kudin ce to kawo wanda za ka siya idan ya ce bai da kuɗin siya ba faɗa za a kama mishi ba sai a ce to ka kawo wanda zai siya an baka nan da kwanaki kaza ka je ka nemo wanda kake sanya makwabtaka da kai shi ce to ranka ya daɗe awwala ne dama ya aka siyar ma wato na ban mishi shi ke to daga nan magana ta ƙare suka ce yana da wannan haƙƙin wannan ita ce mazhaba ta biyu wa huwa qawlu thawri wannan maganar an samo ta daga Al'imamu imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wa ibn al-Mubarak da kuma Abdullahi ibn al-Mubarak wa ashabin ra'ayi sannan da 'yan makaranta ar-ra'ayi su ne al-Imam Abu Hanifa ke غير kuma suma ɗin كما ce, تنشي الشريك مقدم على الجار ana gabatar da shi abokin tarayya akan makwabci sai al-imam al sai ya ce wahtajju bima akhbarana sai ya faɗi isnadin sa annabi sama ya ce al-jaru ahqqu bi saqbihi maƙwabci shi ya fa cancanta bi saqbihi bi saqbihi ai bi qurbihi shi ya fi cancanta da kusancinsa so da ka sun kafa hujja da wannan hadisi suka ce manzo Allah sallallahu ya ce aljaru ahqqu bi saqbihi bi saqbihi ai bi qurbihi so daga tunda makwabcinka ya fi kusa da kai to idan ka tashi sai da gidanka wajibi ne shi zaka siyar mawa to kun ga yanzu muna da maganganu biyu magana ta farko ita ce makwabci bai da wannan haƙƙi magana ta biyu kuma maƙwabci na da haƙƙi to bari mu ji abubuwan da kowa ya kafa hujja da shi al-imam al-khattabi a cikin littafin sa sunan yake cewa wa qad yahtajju bi hadha man yara shufa'ata jiwa bayan ya kawo wannan hadisin da muka ambata na aljahu a haqqu bi shaqbihi sai yace haƙiƙa wanda yake ganin makwabci na da haƙƙin dole shi za a siyar masa da gida na makwabcinsa in ma ba a siyar masa ba to a ɓata cinikin to sun kafa hujja da wannan hadisi وإن كان مقاسما كودا الربع إلا أن هذا اللفظ مبهم شيء الإمام الخطابي يتي سيدي أن اللفظ النا الجاه أحق بثقبه يتي لفظين مبهم إن أن شيء لفظ مبهم شيء وندم أن السبب تفوت في ليبا فيحتمل أن يكون أغاد الشفعة حديث زي لو كان معنا cewa makwabci na da ‘yanci shi yake da hakkin. wajibi ne a siyar masa da gidan makwabcinsa in ba a siyar masa ba ya je ya ce dole a bata wannan cinikin shi za a siyar mawa ko kuma a bashi wanda bashi damar ya kawo wanda yake so Ita zai ya ɗauka. wa qad yuhtamalu an yakuna arada annahu ahq bil bir bil bir wal mauna sannan kuma wannan hadisin ma'anarsa za ta iya dauka da manzon sa ne yace al jaru ahq bi saqbihi maqabci shi ya fi cancanta da kusancinsa to zai iya ɗauka kusancinsa ya jawo dole a kyautata masa sai daga cikin kyautatawa ma al-imam al-khattabi Allah ya ji kanka ai daga cikin kyautatawa kai masa tallar gidanka idan zaka siya ko ba kyautatawa ba in dai makwabtaka Allah da annabi ake yi kuma in ba rena mutum aka yi ba ga gida ga gida kawai sai ka ji ana cinikin kusa da kai dole za ka ji wani abu a ranka shaidan ma sai ya zo ya kawo maka e, wato ni talaka ne fassarar da aka yi wato ni talaka ne ban da kuɗin siya والإمام الخطابي zai زي يدوك فسرة da manzon sama ya ce makwabci shi ya fi cancanta kusancinsa to annabi sallallahu alaihi wasallam kila yana nufin a kyautata masa kuma a taimake shi wa ma ma'anahu ma da kuma abin da zai dauki waɗannan ma'ana wa qad ruwiya sallallahu alaihi wa sallama anna rajulan qala yace hakika cikin abin da zai taimaki wannan ma'anar ta biyu an ruwaito daga annabi sallama wani mutum yace inna li jaraini ila ayyihima uhudi wani yazo ya tambayi manzon sama yace ya ma'aikin Allah ina da makwabta biyu waye ya fi cancanta in bashi kyauta in na tashi zan yi kyauta wa zan mawa قال إلى أقربهما منك دارا أو بابا sai manzon sa ya ce in ka tashi za ka yi kyauta to ka ba wanda gidan shi ya fi kusa da naka ko kuma ka ba wanda kofarsa ta kusa da kofar shiga gidanka to shi al-Imam al-Khattabi yana ƙara fassara mana cewa da manzon sa ne yace makwabci shi ya fi cancanta da kusancin sa to zai iya daukan a kyautata masa kuma a taimake shi ne ba ana nufin an tashi sai da gida shi za a tsayar muwa dole ba mun gane wannan sannan na uku shi ce wa qad yuhtamalu yace zai kuma iya dauka an yujma bainal ne a hada hadisan guda biyu duka ai aiki da su da hadisin nan namu na gaban mu da muke kiranta a cikin ummatul hakam wanda yace wanda yace fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala shuf'a to za a iya hada shi da wannan hadisin da yake cewa aljaru ahqqu bi saqbihi makwabci shi yafi cancanta da kusancinsa za a iya hada su fa yuqalu sai a ce inna إن jara أحق bi إذا كان kana sharika makwabci shi ya fi cancanta da kusancinsa amma idan ya yi tarayya da kai a cikin a abun mallaka makwabcinka ne amma kuma kun yi tarayya da shi a cikin mallakar wani abu misali ai haka na faruwa sai a ce ga gidanka ga gidan shi sannan sai ga wani fili ƙato fegi ɗaya misali sai kuka ce to ku haɗa ku siye shi sai aka ce nawa za a sai na wannan fegin sai aka ce a babban unguwa yake ai wannan fegin ra miliyan uku ne sai ce to kawo miliyan ɗaya da rabi kai ma kawo miliyan ɗaya da rabi mu haɗa mu mallaki filin nan nan gaba sai mai tunanin me za mu yi da shi to kun ga makwabci ne kuma me shirishi makwabci ne ta ɓangare ga gidanka gana shi sannan kuma a gefe guda kun haɗu kun sai wani ne wani fili kuma filin ba a raba ba to al-imam al-khattabi yace to in za ka ce in za ka sai da wannan kasan naka na fili ba gidanka ba to shi ya waje baka siyar ma wani ba cinya ba kafan baya to al-imam al-khattabi abin da yake ke shine sai ya ci gaba da cewa fa yakunu ma'anal hadithaini ala alwifaq dun al-ikhtilaf sai zama hadisan suna magana akan abu ɗaya ne babu sabani a tsakanin su sannan sai domin ya ƙara tabbatar maka da cewa shi makwabci ana ce masa shariki ba sai ce wasmul jari qad yaqa'u ala sharik lafazin aljar makwabci ana ce ma abokin tarayya wanda kuka yi tarayya da shi ana ce masa makwabci لأنه قد يجاور شريكه ويساكنه في الدار المشتركة بينهما كالمرأة دومون أي شيء أبوكين تارية zai zama kamar makwabcinka ne sai ce kamar mata mata ana ce mata alja matar ka makwabciyarka ce amma kun yi tarayya aure tare da ita a gidanka mata ke zaune to kuma ana ce maka jara ana ce mata jara tuta makwabciyarka shine har ya kawo wasu bai wani baiti na al'asha wani mawaki yake cewa a jaratana dini fa innaki taliqa kazaka umurun nasi taghdu wa tariqa wai yana kiran matarsa yake cewa a jaratana ya ke matanmu dini ki nisa daga gare ni fa innaki talika na sake ki ka ganin ya kira matarsa da wa jara makwabciya to wannan kenan shi ma shekul islamun taimiyya wannan wannan ma'anai ya ɗauka yake cewa a cikin majmu'ul fatawa wa qad tanaza'a an-nas fi shufa'ati al-jari ala thalathati aqwali malamai sun yi sabani a game da hukuncin makwabci shin tilas ne in za a ce da gidan makwabcinsa shi za a siyar mawa in kuma ba a siyar masa ba yana da damar da zai kai kara a ƙwato wannan cinikin a ɓata shi a ce ya siya ya ce malamai suna da maganganu guda uku sai ya ce a ajalu ha hazal qawlu annahu in kana sharikan fi huquqil mulki sabatat lahu shufaatu wa illa fala ya ce magana da tafi zama tsaka tsaki ita ce idan makwabci an yi tarayya da shi a mallakar wani abu to shi ya fi cancanta da asiyar mawa ba waninsa ba in kuma ba haka ba to ba haka ba wannan shi ne to amma ɗaya daga cikin malamai a shek Ahmad Annajami yake cewa a cikin littafinsa tafisul ahkam yake cewa wal qawlu bi shufa'ati bil jiwari huwa al insha Allah yace tabbas makwabci a tabbatar masa da haƙƙin shi ke da haƙƙin mallakar gidan makwabcinsa in zai saida in kuma aka siyar ba shi aka siyar mawa ba yana da damar da zai kai ƙara kotu yace wannan ita ce maganar daidai gaskiya kuma zai kawo mana hadisan da suka tabbatar da haka ƙarara makwabci ma na da dama idan aka ce da gidan makwabcin shi ba shi aka siyar mawa ba to yana da damar da zai je kai kara kotu alkali ya bata wannan cinikin shi a siyar masa ya mallaki wannan gidan idan kuma ba zai iya mallaka ba to a bashi damar ya kawo wanda zai mallaka domin ya makwabtaka da shi domin makwabtaka tana da haɗari kun ga makwabtakan nan ba kowa ke iya haƙuri da ita ba sannan ko mutane da yawa za su shiga wuta a game da makwabtaka saboda haƙƙinta ba a tsarewa idan makwabci ya daɗi to ana zama da shi a cikin daɗi al'imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala malamai sun kawo a cikin tarihinsa makwabcinsa zai sai da gidan shi yi ma al'imamu abu hanifa tallar gidansa al'imamu abu hanifa sai ya ce ba zai siya ba ya ce ka kawo wanda zai siya al'imamu abu hanifa ya ce ba ni da wanda zan kawo ka siya ma da duk wanda kake ganin za ka siya mawa sai aka samu wanda zai siya gidan da ya zo zai siya sai wannan makwabcin abu hanifa ce ya ce masa abi'u lakal baita bi tamanai ya ce kuɗi biyu za ka biya na gidan nan gida ne mai tsada samanil bayit wa samani jiwari abi hanifa ya ce na farko za ka biya kuɗin gidan shi kansa ginin za ka biya kuɗinsa wannan gidan misali a wajen dillalai masu sai da gidaje miliyan biyar ne to ka biya miliyan biyar sannan wasa samani jiwari abi hanifa sannan zaka biya wasu miliyan biyar din na makwabtakar da zaka yi mai dadi da al abu hanifa so da kada kage zan tashi ba fitina ta sani na tashi ba dalilai ne wasu dalilai can suka sani zan tashi amma ba rashin daɗin makwabtaka ba so da wannan gidan mai tsada ne ka biya kuɗin gida sannan kuma ka biya kuɗin daɗin da za ka sha na makwabtaka da babban malami al'imamu abu hanifa kun makwabtaka ce ta gaske ce amma ba irin wanda manzon sama ya aka ruwaito a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam al ya ruwaito a cin al-adab wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce inna li jaran ya rasulullahi inna ni jaran yu'dhini ce ya ma'aikin Allah ina da makwabci wallahi cutar da ni yake sai manzo sun ce to ga wata siyasa yanzu abin da za a yi duk kaje kofar gidanka ka fito da kayanka gaba ki da katifinka da kwanukan abinci da tukwane da komai ka fito ka zauna a kofar gidanka kawai ka tasa su a gaba shikenan sai wannan mutumin ya je yadda manzo sama ya ce masa yayi ya kwaso kayansa daga cikin gida komai ya fito da shi ya tara a kofar gida ya zauna in mutane suka zo cewa sai a ce lafiya ya ce wallahi fitinan makwabci fitinan makwabci sai a ce Allah dai ya tsine mai albarka makwabcin da ya sa ka fito da kayan ka haka wannan tonan ne. wannan ma sai zo ce lafiya ya ce wallahi tallahi sharrin makwabci makwabci makwabci ne ya azzabe ne ya sa ni gaba ce kai Allah ya tsine mai albarka wannan wannan mugun makwabci makwabcin shi kuma yana ji sai gashi ya taho da gudu yana dan Allah ka gafarta mini dan Allah ka gafarta mini dan Allah ka mai da kayan ka cikin gida wannan tsinuwa shikenan ya ce wallahi ba zan sake cutar da kai ba shikenan wannan mutum ya je faɗa ma manzon sa ne ce ya ce ai ga abin da ya ce to shikenan Sai dama siyasa aka to alƙali ana son ya zama haka kaga nan manzo sama ba hukunci yanke ba ba kiran su yayi ce kai me yake ma ba ko tabbas an tabbatar da yana cutar da shi to kawai sai manzo Allah sama yayi amfani da abin da ake ce ma alhiyalu shar'iyya dabara ta shari'a irin ta alƙalai ko kuma abin da suke ce mishi firasatul qadi alqali ya amfani da kwakwalwarsa ya samar da mafita a hukunci ko da bai hada bai hada masu husuma ba annabawan Allah Allah ya ba su wannan sannan a cikin manya-manyan malamai magabata da aka yi an samu irin waɗannan annabi Sulaiman alaihi salama ya haka ya faru al-Imam Bukhari ya rawaito da ya da kanwa suka suka haihu ya da kanwa sai suka haihu danyen goyo sai za su tafi anguwa suna kan hanya irin tafiyar da a ƙasa sai suka zo bakin wani kogi sai suka ce bari su aje 'ya'yansu su shimfiɗar da su su je su ɗan wanka saboda suna jin zafi da suka shimfiɗar da 'ya'yansu guda biyu jiraye guda biyu shikenan sai kyarkeci ya zo ya cinye ɗaya ya ɗauki ɗaya cinye ba su sani ba sun gama wankansu suka da sai aka ga suka ga an ɗauke ɗaya suka nema ba su gani ba shi keci ya cinye ɗa shi nan sai babba ta ce ɗanki aka cinye ƙarama ta ce ma babba a'a ɗanki aka cinye ba a gaban kowa aka yi haka ba irin yadda ake cewa waye shaidan ka ce wallahi Allah ne shaida na imana ba wanda ya ga abin da ya faru kama kama kamar wasa kamar abu zai yi sauki sai ga su a gaban annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman alaihi salam ya ce dan waye kowa ta ce dan ta dan wa aka cinye sai waccan ta ce dan ki aka cinye waccan ta ce ke ma dan ki aka cinye ni ba dana bane sai annabi Sulaiman ya shiru san sai ya ce a kawo mushi wuka sharme bai wuka aka ce a kawo wuka aka kama annabi suleiman sharbe bai wuka sai ya ce a kawo dan a miƙo mishi shi za ka yi ya ce to tun da dai kun yi sabani a game da shi bari a yanka shi biyu sai kowa sai ta daura bi ta tafi da shi sai babbar ke tsalle ta ce wallahi na yadda a yanka shi kawai annabi Suleiman ya ce ƙarya kike ba danki bane makiyar Allah ba danki bane babu yadda za a yi uwa ta ce a yanka ɗanta a gabanta imani da tausayi da uwa ke da shi wallahi ba danki bane annabi Suleiman sai ya hukunci cewa dan ƙanwani, Allah kuma ya yi wahayi ya tabbatar da cewa haka yake wannan hukuncin da annabi Suleiman ya shine shine daga sai mu fa fahamna ha Sulaiman Allah ta'ala ya fahimtar da annabi Sulaiman alaihi salam to akwai yin wannan sannan ba kuma ta ba ina jin na taɓa baku labarin a zamanin annabi Sulaiman alaihi salam wani makwabci da makwabci makwabcin na kiwon agwagi sai makwabcinsa sai rika tace agwagin makwabcin nasa kawai yana yankawa ana yin dabje a gidansa kuma daga irin irin irin sababbin unguwannin nan ne gida biyu ne kawai daga gidan shi da gidan makwabci amma kafa ba dama agwagi su fito waje sai ya rasa agwagwarsa shi kenan wannan makwabci sai ya kai kara dan annabi Sulaiman alaihi salam shi ma annabi Sulaiman wallahi ni dai ana sace min agwagwa amma ni ban tuhumar kowa amma abin da yake tayar min da hankali gidana babu wani makwab ba ba kowa mu biyu ne gidajenmu gidaje biyu ne daga gidana sai gidan wani makwabci na sanin su ne ce to je ta shi kenan insha Allah Allah zai bayyana barawanka za mu gane kowaye shi ke shi ke na annabi mai sai ce a tara mutane a masallaci a hada a masallaci aka tara a baitul maqdisi aka cika sai annabi Sulaiman salam sai ya miƙe ya ce bayan ya gode ma Allah ya yaba Allah sai ya ce abun ban mamaki ce afkuwa a ce makwabci ya rika sace agwagwar makwabcinsa yana ci ya yanka a ci a gidansa ya ci haram kuma bai sani ba har gashin ma agwagwar ya fito mishi a kai gayi nan ana kallon gashin a saman kan kan shi kawai sai wannan makwabcin ya taba <laughs> sai ya taba sai ya taba kansa sannan <laughs> da ma ya ce to ga barawon kacan <laughs> to to alƙalai suna da irin wannan to shine manzon sama yayin wancan makwabcin ya je kofar gida ya zauna ya fito da kayansa gabaki ɗaya ya zauna da su a kofar gida to shi ce to malamai sun kafa hujja akan cewa makwabci na da haƙƙin a siyar masa da gidan makwabcinsa a lokacin da makwabcinsa zai siye da in kuma har makwabcin nasa ya siyar ba tare da izininsa bai siyar ma da wani to yana da damar da zai kai ƙara kotu ya je ya ce a bata cinikin da aka yi shi yake da cancantar a siyar masa daga ciki hujjojin da suka kafa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa aljaru a haƙƙu bi shufa'ati jarihi kun ji ko yantaziru biha wa in kana ghaibun tazaru biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahid manzo Allah me yace makwabci na da damar da zai je ya shufu'ar gidan makwabcinsa da ya da ba tare da izininsa ba ce ma alkali a bata wancan cinikin shi ce da cancantar a siyar masa manzan su ya ce yuntazaru idza kana ghaiban in ma ya tafiya bai nan ba waya to a jira shi ya dawo ya je hajji ba waya makwabcin kuma yana son ya sai da gidansa to a bari sai ya dawo hajji sannan a jira in ma da waya aka kira shi ya ce to a bari dai in dawo to a jira shi sai ya dawo in ya dawo sai a ce to ga gidan nan a yi ciniki nawa za ka siya sai a yi ciniki in ya ce ba zai siya ba shi kenan sai a a ce ya kawo wanda zai siya in ya ce bai da wanda zai siya to daga nan haƙƙinsa ya tare daga nan sai a siyar ma da duk wanda aka ga dama a siyar ma sai mun sai shi idan kana tsari'uhu ma wahidan idan hanyar su ɗaya ce hanyar da ake nufi hanyar layi in dai kun haɗa layi ɗaya da mutum to dama abin da ake bi makwabcin wanda ya fi kusa da kai na farko sannan a ƙarabu kuma min ka baban sun ma'akarab sun ma'akarab sun ma'akarab wanda ya fi kusa ha a kai sannan asarin al'imam al-hassan al-basri ya lissafa ya ce ɓangaren dama gida arba'in ne ɓangaren hagu gida arba'in ɓangaren gaba gida arba'in ɓangaren baya ma gida arba'in gida ɗari da ɗari da sittin ke haka ne ko ko ɗari da ashirin ɗari da sittin arba'in arba'in su hudu ɗari da sittin dukkaninsu suna da haƙƙin a yi musu talla gidaje ɗari da sittin idan sun ce ba su ba za su siya ba to daga nan sai a je sai a siyar ma duk wanda za a siyar ba a cikin wannan akwai hikima da fa'ida ta shari'a makwabcin mutum kusan yakan zama fiye da ɗan uwansa domin kakan yi makwabtaka da mutum ɗan uwanka yana nesa shi kuma shi ne makwabcinka shi yake fara sanin damuwarka kafin ɗan uwanka ya sani domin ɗan uwanka yana da nisa da kai kila kila ma ba a gari ɗaya kuke ba in ma akwai waya ko ka kira shi kafin ya taho wa zai fara kawo maka gudunmuwa makwabcinka to shi yasa manzo Allah ta sama yi wannan hukunci kuma shi yasa malamai suka rinjayar da wannan maganar cewa makwabci ma na da haƙƙi irin haƙƙin da abokin tarayyar mallaka yake da shi so daga dukkanin suna da shufu'a ana shufu'a a ciki kenan mun gane a wannan hadisin hadisin bai hana cewa makwabci na da shi ba makwabci na da shi amma hadisin da muka karanta shi yana magana ne akan abokin tarayyar mallaka shine abin da manzon sama magana a kansa shi kuma makwabci a wannan hadisin da muka karanta daga baya to shi kuma shi ne yake tabbatar da cewa makwabci shi ma yana da irin wannan haƙƙin da abokin tarayyar mallaka yake da shi to daga dukkanin suna da irin wannan haƙƙin. a takaice waɗannan mutanen guda biyu da abokin tarayya a mallaka gida ɗaya kuka siya tare to idan kana son ka ce da ɓangarenka wajibi ne wannan abokin tarayyar mallakan naka shi za ka siyar mawa idan ba zai siya ba ya kawo wanda zai siya in kuma kai baka sanar da shi ba ka je ka siyar ma da wani to shari'a ta ba shi damar ya kawo ƙara wajenta ita kuma za ta ɓata wancan cinikin da aka yi domin a ba shi damar ya siya ɗaya ke na biyu makwabci shi ma hadisi ya tabbatar masa da haka idan kana da makwabci kana son zaka sai da gidanka to wajibi ne ka yi ma makwabcinka talla ko shi ya siya ko kuma ya kawo wanda zai zo ya ci gaba da makwabtaka da shi bayan kai idan ka ki sanar da shi ka ki masa talla ka ki masa tai ka je ka siyar ma da wani to shari'ar musulunci ta ba shi dama ya kawo ƙara wajenta ita kuma za ta ɓata wancan cinikin da aka yi ta ce shi makwabcin ya siya idan ba zai siya ba shi ya kawo wanda zai siya in kuma bai da wanda zai siya to daga nan hakkinsa ya saryu sai a baka dama a ce to shi ke mun fahimci wannan to daga waɗannan suna cikin kyawawan mu'amaloli da musulunci ya tsara mana domin mai zamantakewa mai kyau mu ji daɗi ba tare da an cutar da juna ba ka'ida ta shari'a na cewa la zarara wa la kada ka yi cuta sannan ka karama cuta in an cuce ka ka yafe sannan shari'a musulunci na cewa az-zarar ita cuta kullum su ake yi a kau da ita ba a san a samar da cuta cuta a shari'ar musulunci kullum su ake a kau da ita to wannan a takaice shine abinda wannan hadisin ya kunsa wanda za mu iya bayani a kai amma wannan mas'ala ce mai tsawo mas'ala ce da malamai suka yi tattaunawa mai zurfi a ciki abubuwan da na rubuto ma a nan wanda na ciro su a cikin littattafai ban karanta su duka ba na dan tsallake na tsakuro mana so daga sai mu hakura da wannan insha Allah ta'ala na san dai mun fahimci fassara hadisi bari mu fassara hadisin da karshe kenan sai mu sallama sai mu tashi hadisin agwaito shi daga jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma yace ja'ala wa fi labzin qada ai ana karanta ba a gama ba qada annabi sun sama bi shufa manzon Allah sama ya yanke hukunci game da shufa na ce yanzu da an ta shufa kowa ya san abin da ake nufi da haka fi kulli ma lam yuqsam a cikin duk abin da ba a raba ba an yi tarayya a kansa kuma ba a raba ba fa idza waqa'atil hudud idan aka sanya iyakoki kowa ya san iyakan nasa aka raba wa surifat sannan aka raba hanyoyi kowa ya san hanyar shiga gidansa to fala a nan ba dole bane ai shufa mun gane to Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah kara mana fikihu a cikin addini ina jin akwai tambaya ɗaya biyu sai mu tashi na bismillah hmm. ya masa ta yin walakanci eh, akwai ka'ida ta akwai sai da kayan in an tabbatar da irin farashin da ya masa kana jin ta amsa da nake baka a'a zauna kuna idan farashin da ya sa masa ya ce da shi zai siya ba farashi ba ne na mugunta to za a kula da haka in ko farashi ne na mugunta to shi ce shari'a za ta matsa masa in mugunta yake zo saboda kai ya siyar masa ne sai ya sa abin da ya san ba haka ake sai da shi ba gida ne dillale tun ittifaki wannan gidan baki ki bai kamata ya wuce miliyan biyar ba sai ya ce shi a barin ata sai dai a ba shi miliyan takwas ko naira ba zan cire ba to a nan shari'ar musulunci ta fahimci cewa yana da wani gilli kenan shari'a za ta matsa masa a ce to gidan nan fa ba zai wuce haka ba an fahimci kana da wani gilli a zuciyarka sai dai ka fasa sai da amma ba haka ba wanda zai fi gidan nan haka shi ke da hakkin ya siya amma in farashi daidai ya faɗa masa shi kuma ya kasa siya to nan ga ya taryar da hakkin to daga nan kuma ba za a matsa masa ba domin za a cutar da wancan ka fahimta na'am da me ya hada su abin wai abin nan bambanci tsakanin shufa'a da sharika ai sharika ita ce ku haɗu ɗin ku siya tare ai sharika ɗin ita ce jawo shufa'a me sharika da malam wane da malam wane malam zaidu da malam bakaru sai su haɗu ma'aikata ne mun buga misali ko lokacin baka ne sai su ce ga wani gida nan suna son su siye shi gidan an masa kuɗi miliyan hudu sai malam bakar ya ce ma malam amru kawo miliyan biyu ni ma zan ba da miliyan biyu mu haɗa mu mallaki gidan nan namu ne lauya in ya tashi rubuta mana takarda zai rubuta takardar cewa gidan nan namu ne dukkaninmu a matsayin jointly muka siye shi namu ne namu ne mu biyu kaga sharita ke shine sharita to me zai haifar da sharikan nan ita za ta haifar da shi shikenan sai malam bakaru yana son ya sai da ɓangarensa. Da dama ba a raba ba da suka sai gidan sai suka ce to su sa haya sai suka ce to sun sa haya wani dan haya ya zo ya shiga gidan ya ce to ya siya dama four bedroom flat sai ce ya siya ya zai shiga haya duk shekara zai rika ba su naira dubu ɗari da hamsin in sun samu dubu ɗari da hamsin in nan za su raba tsakanin su su biyu to shi kenan sai malam amru sai ya ce shi zai sai da ɓangarensa da ya tashi sai da kawai sai ya shuru ya gum da bakinsa sai kawai sai je ya samu malam zaidu sai ya siyar da malam zaidu ɓangarensa kwatsam sai ga malam zaidu ya zo wajen malam bakaru ya ce masa yanzu fa ni ne a makwafin malam amur malam amur ya ce min da gidansa ga shaida asalin lauyan ma da kuka je wajen shi kuka ga takaddar da ya ba ku yi muku silin to ni ma fagatawa so daga yanzu ba sunan shi ni ne abokin harkarka so daga dubu ɗari da hamsin ɗin nan tare za mu riƙa raba ce wace irin magana ce wannan to a nan shi malam bakaru na da damar da zai tashi tafi wajen alƙali ya je ya ce ga abin da malam amru ya masa ya siyar da ɓangarensa ga wani can daban da ake ce masa malam zaidu shi kuma bai siyar masa ba to a nan alƙali sai ce to cinikin da aka yi tsakanin malam zaidu da malam amru batacce ne an ɓata shi to daga kai malam zaidu malam malam bakaru kawo nawa aka kawo kuɗin da malam zaidu ya ba malam amru sai a mayar masa da kuɗinsa shi nan kai malam zai da tafi ga kuɗinka kai ko malam baka ka mallaki gida gabaki ɗaya ka fahimta kenan sharika ɗin ita ce ta haifar da mai shufa'a sannan a bangare na biyu sai jiwa makwabtaka da muka yi magana kanta ita ba saboda wannan hadisin da muka karanta daga baya kuma hadisi ne sahihi shi ma ya tabbatar da makwabci ma na da damar da za a masa haka in makwabci je siyar da gidansa ba tare da ya siyar da makwabcinsa ba to makwabcin da ba a sai dama wannan ba yana da damar da zai je gaban alkali <clears throat> ya ce a tada cinikin kuma shi a siyar masa ka fahimta so da ka sharita ita ke haifar da shufa a bangaren نعم وعليكم السلام resho din ya bambanta na'am shi ma duk ɗaya ne in zai siyar da wannan shiyan na shiyar din na bangaren nasa hissunsa to wannan zai siyar mawa in ya je siyar ma da wani to shi wannan da ba a siyar mishi din ba a matsayinsa na ta abokin tarayyarsa yana da damar da zai je kai kara kotu kuma a bata wancan ciniki mun gane kenan wata tambayar da ya kamata wani ya yi in mun ɗauki maganar irin babban malami al'imamu a da yake cewa shi fa ana shiga komai har da kayan shago kenan wannan zai tabbata a shiyas na kamfani mun gane tsari da ake tafiyarwa na kamfani yanzu wana ya mallaki shiya kaza to idan zai sayar da shiya ɗinsa wajibi ne ya ma sauran shiya holder ɗin talla kai ya je ya nemo wani third person wani mutum a can waje su suke da cancanta ya siyar musu idan bai siyar musu ba za su iya kai shi kara kotu a musulunce domin a bata wancan cinikin su a siyar musu kuma ina jin hatsarin turawa ma haka yake na'am نعم نعم سنة نعم to kaga ita na gwamnati wannan daban ba za ka iya mata wani abu ba amma dai a musulunci shine tsari ita kuma gwamnati yadda ta yi nata tunda ba musulunci take yi ba ka ga ba za ka zo kai magana kan haka ba amma a ka'ida abin da ya kamata a yi kenan gidaje ne gwamnati ta gina to a ka'ida idan za ta siyar wanda suke zaune a cikin wannan gidan su ya kamata ta yi matalla domin su ne makwabtanta ko kuma su take hudda da su idan su ba za su siya ba ta ba su dama ta ce to su nemo wanda zai siya mun gane ai sannan kuma ita gwamnati ai uba ce uban kowa ce uban kowa ce ita kamata in za ta sai da gidan nan ai ta siyar da gidajen kasa da abin da da wani ya gina zai siyar ba ta dora musu kuɗi ba fiye da yadda haka yake sirka a ka'ida gwamnati mai tausayi in ta gina gida a matsayin naira miliyan biyar biyar ta kashe to in ta tashi siyar ma da ma'aikatanta 'yan ƙasarta 'ya'yanta to kamata ya ce kowa ya kawo miliyan biyu da rabi rabi ta yafe musu miliyan bibbi da rabin haka ya kamata ta yi sau da ma'aikatan ta yi kuma daɗinsu take so idan ma'aikacin gwamnati ya ji daɗi sai ya riƙe amana idan ko bai ji daɗi ba sai ya zama maci amana ka fahimta? na to shi kenan Na. ban ji ba fa na'am ɗaya eh, yana da hakki akwai asari duk da hadisin bai inganta ba da yake kasa makwabci gida uku wannan hadisi ne da isi amma dai aiki ya tabbata akan haka cewa makwabci kala uku ne akwai makwabci mai haƙƙi uku akwai makwabci mai hakki biyu akwai makwabci mai hakki daya makwabci mai hakki uku shine gashi dan uwanka na jini kamar misali a ce kanin ne ga gidanka ga nashi sannan kuma musulmi ne kanin naka sannan kuma gashi makwabcinka kaga yana da haƙoƙa uku a kanka yana da haƙƙun rahimi yana da haƙƙun ukuwal islamiyya sannan yana da haƙƙun jiwa haƙƙi na yan uwantaka ta jini yana da haƙƙi na yan uwantakar musulunci sannan yana da haƙƙi na makwabtaka to kaga ya fi sauran sai mai haƙƙi biyu shi kuma shine wanda yake dan uwanka a musulmi ne kuma makwabcinka amma ba dan uwanka na jini ba shi ma yana da haƙƙoƙi haƙƙoƙa biyu kenan a kansa haƙƙi na farko shine haƙƙul jiwar haƙƙi na biyu haƙƙu al'ukuwar islamiyya makwabcinka ne kuma dan uwanka musulmi to sai makwabci mai haƙƙi ɗaya Shi shine makwabcinka ba musulmi ba shi ce makwabcinka ne ko ba musulmi ba to haka ya kasa to amma ni in na zo bayanin wannan na kan ce akwai mai nau'i biyu akwai wani mai nau'i na biyu mai hakki biyu shi shine makwabcinka ne ba musulmi ba amma kuma ɗan'uwan uwan mutum ɗan'uwan uwan mutum ne amma ya zama aljihun baya ɗan'uwan uwan shi ne na jini ko ba a samun haka kuma ga gida ga gida kage yana da hakki biyu shi ma so daga mai hakki biyun nan sai mu kasa su gida biyu mai hakki biyu musulmi makwabci ko kuma makwabci dan uwa amma ba musulmi ba to kowannen su yana da haƙƙin makwabtaka kuma wajibi ne a tsare masa makwabtakarsa so daga ko ba musulmi bane zaka siyar masa sai dai idan makwabci ne kuma harbi amma kana gana na shigo da makamai ta gidan to wannan ƙara ma ya kamata ka kai shi a kore shi a kama shi a ɗaure shi a masa hukunci ba ka siyar masa da gidanka ba shari'ar musulunci ba doluwa ba ce na Mm. mm. alkhairi a ciki za a gama rayuwar babu daidai ba daidai ba ne babu alkhairi kaban gadan bala'i gadan gaba gadajiyar gaba ta fi bala'i kun gane gadajiyar gaba mutum ya gadar ma da 'ya'yansa gaba gabaki ɗaya rayuwar nan ba daɗewa za a yi a duniya ba duk sai a yi a gama to don me za ka ce kai baka shiri da wani makwabcinka kuma ga gida ga gida ba daidai ba ne kuma musulunci abin da ya karantar da mu ka yi haƙuri da cutarwar da ake maka ka yi haƙuri da cutarwar da ake maka ka yafe kai ma Allah sai yafe maka amma idan kai ruko kace kai ka ja a ci gaba da haka za ku tafi wajen Allah da wace irin fuska za ku fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala kuna gaba ayyukan ku tuntuni ba a kai su sama shekara goma ce ba a zuwa da aikin ku na alkhairi sama sadaka ko da mutum yana gaba da kai kai gaba da shi masa sallama sannan duk hakkin da ya shafe shi ka masa kuma in ka kyautata ma mutum sai da ya zama sirkinka akwai kayan da ake badawa wasu suna faɗi cewa al’imamu shafi Shafi'i wasu ce al’imamu gazali a zamaninsa. wai makwabcinsa ba musulmi ba ne ta cutar da shi a ta kide kide da daddare kwana biyu aka ce wannan malamin sai daina jin wannan kide kidan sai ya tambayi almajiransa kwana biyu na jin makwabcin nan namu mai kide kidan nan lafiya ta ce a ah, ai mala Allah ya kusan girbe mana shi Allah ya kusan gama mana da shi a yana can kwance sai dai a kwantar a tayar shi subhanallah shine ba ku sanar da ni ba ku tashi mu je mu gaishe shi shi nan suka tafi suka je suka gaishe shi har da ma dan abin kasashe aka kawo masa ai kwana biyu ni ba na jin ka lai ban san abin da ke faruwa ba ai wannan abu da kake tashi kai da daddare ni shi ne kuma kake tashi na dan samun dan kiyamul layli amma da baka da lafiya ne ni rabo na ba yin kiyamul laili na matta. wannan makwabci wanda ba musulmi bai ce a ah, ni na san da gaske cutar da kai nake kuma har a zuciyata da gangan nake yi da goma sha biyu nake ba da biyu ba ma amma kuma ka zo kai min irin wannan ce wannan ina kuka samu ne ce kai addinin mu kenan addinin mu kenan yana karantar da mu in mutun ya muna na maka sai ka kyautata masa idfa billati hiya ahsan idfa billati hiya ahsanu sayyi'a wa atbi as-sayyi'ata al-hasana haka musuluncin ku yake shikenan kawai sai ya ce ya musulunta sakamakon kyautata masa da aka yi ba wa'azi aka masa ba wannan shine al-wa'zul amali wa'azi ne aikace aka masa to shi ne abin da ake bukatar mu zama saboda ba daidai ba ne makwabta su rika gaba har abin ya shafi iyalansu ya shafi 'ya'yansu a rika yin abubuwa na damuwa ko da shi ɗaya ya dage to kai ka zama mafi alkhairin 'ya'yan annabi adam guda biyu ɗaya ce zai kashe ɗaya ɗaya kuma ya ce a'a ni ko da ka miƙo hannunka ka kashe ni ni ba zan miƙa hannuna in kashe ka ba ina jin tsoron Allah ubangijin halittu to ka zama haka sannan manzo Allah ya ce idan fitina ta zo to ka yi ƙoƙari ka zama abdullahi al-maqtul la abdullahi qatil ka zama kai ka yadda kai za a kashe kakka zama mai kisa sada kakka zama mai cuta ka zama wanda za a cutar ka yi haƙuri rayuwa ba za a daɗe ba gabaki ne za a koma zuwa ga Allah shi ce ko wani dalili na iya zowa a ji yanzu yana iya zuwa sai ɗanka ɗanka ya ga yashi ta ce duniyar nan ita ta ce in ba shi ba sai rijiya rijiyar ma mai gaba dubu mai gaba dubun ma da kwalabe a ciki wata mata ce mai kwankwamai ce ya za ka yi sai ka ga an zo an ji kunya to a yafe ma juna a daina gaba babu alkhairi a ciki Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya mana jagoranci kasar mu Allah madaukakin sarki ya ƙara zaunar da mu lafiya shugabanninmu mu Allah subhanahu ta'ala ya taimake su ya musu jagoranci sababbin ministoci da ake shirin a naɗa su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jagoranci ya sa su zama alkhairi ga ƙasa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu gabaki ɗayan mu magabatan mu tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ansu da malamai waɗanda suka bi su da kyautatawa har da magabata na kusa kusa duka muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya sa aljanna ta zama makomasu waɗanda kuma ba su rasu ba a cikin su Allah madauki zaki ya sa dukkaninmu mu cika da imani Allah subhanahu ta'ala ya saka malaman mu da alkhairi wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh